Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 26 ga watan Mayu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam Ukraine ta yi gargadin cewa mamayar da Rasha take yi mata yunkuri ne na farfado da tarayyar Soviet wanda ba zai tsaya akan kasar kadai ba. Ana ci gaba da samun karin bayanai game da matashi dan bindigan nan da ya harbe yara kanana sha ɗaya da malamai biyu a jihar Texas da ke nan Amurka. Yayin kuma da wasu jarirai goma sha ɗaya suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani asibitin da ka babban birnin ƙasar Senegal. To Allah ya kiyaye. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta kammala zaɓukan fitar da 'yan takarar gwamnoni a jihohin ƙasar da yawa. A jihar Sokoto da Kebbi, 'yan takarar da aka zaɓa sun nemi haɗin kan waɗanda suka sha kayi sai dai masana na cewa. To wani haɗe kai za a yi mutumin da ya zamanta da ƙarfi ya kwata ba ci ya yi ba. Wannan shine babban matsala shi yasa kake gani ko 'yan adawa sun zo ba haɗin kai za a yi ba. a ba mutane hakkinsu. To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. A zaben fidda gwanin jihohin Bauchi da Gombe kuwa za ku ji cewa sabbin fuskoki ne aka zaba a matsayin 'yan takarar gwamna a jam'iyyar PDP. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar, amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. To jama'a assalamu alaikum. Magajin garin kiv babban birnin kasar Ukraine Vitali Klitschko ya yi kiran neman goyon baya ga kasarsa yayin da take fuskantar abin da ya kwatanta a matsayin wato yaƙi mara kan gado da rashi take yi da Ukraine. Yayin da yake jawabi a gaban taron bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke wakana a birnin Davos na ƙasar Switzerland a yau Alhamis. Klitschko ya ce Ukraine ƙasa ce mai son zaman lafiya wacce ba ta da wato ba ta takalar kowa da faɗa. sannan tana da burin ganin ta zama mamba a nahiyar turai yana mai cewa abubuwan da suka sa a gaba su ne kare haƙƙin bil'adama 'yancin 'yan jarida da kuma tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin demokuraɗiyya ya kuma ƙara da cewa manufar rasha ita ce ta farfaɗo da haɗaɗɗiyar tarayyar soviet yunkurin da ya ce ba zai tsaya a kan ukraine kaɗai ba matashin dan bindigan nan da ya harbe kananan yara goma sha tara da wasu malamai biyu a amurka ya yi gargadin aikata wannan danyen aiki a shafinsa na kafar sada zumunta jim kaɗan kafin ya shiga makarantar firamarin a cewar gwamnan jihar texas greg abbott gwamnan ya kara da cewa dan bindigar mai suna salvador ramos mai shekaru sha takwas ɗalibi ne da ya daina zuwa makaranta ya kuma ɗora alhakin abin da ya faru da matashin akan matsaloli na lafiyar kwakwalwa da suka damu dan bindigar wanda ya shiga firamaren da ake kira rob elementary a garin uvalde da ke jihar texas ya buɗe wuta akan ɗalibai lamarin da ya kai ga wani jami'in kula da kan iyaka ya bindige shi har lahira the idea that an 18 year old kid can walk into a gun store and buy two assault weapons Shugaban Amurka Joe Biden ke ne yake cewa wai a ce yaro dan shekara sha takwas zai iya shiga shagon sayar da makamai ya sayi manyan bindigogi guda biyu wannan kuskure ne don allah me zai sa mutum ya buƙaci bindiga don ya kashe wani to babu dai wasu bayanai a cewar gwamna abod da suka nuna cewa ramos ya samu wata kulawa don magance matsalolin da ke damunsa amma wasu kafofin yada labarai sun ce matashin yakan ka harbi mutane da irin ƙananan bindigogi ko ya jefe su da kwai idan sun zo wucewa ta unguwarsu To madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta kammala zaɓukanta na da 'yan takarar kujerar gwamna a mafi yawancin jihohin ƙasar inda waɗanda aka tsayar ke neman haɗin kan waɗanda suka sha kayi. Lamarin da masana ke ganin yana da wuya saboda a galibin wurare zaɓukan son rai aka yi. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. yanzu dai a iya cewa babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta shirya domin kare kujerun gwamnonin da take da su a wasu jihohi da kuma karbe wasu kujeri daga wasu jam'iyyu da yake ta tsare da 'yan takarar kujerar gwamna a mafi yawa daga cikin jihohin kasar a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya jam'iyyar ta gudanar da zaben tsayar da dan takarar gwamna ta hanyar sasanci wanda gwamnatin buwal ya jagoranta idan kuna iya tunawa zaman da muka yi na karshe a lokacin da muka yi taro makamacin wannan mun karfafa kuma mun ga alfanun alfanun cewa a samu a daidaita kan jama'a a yi maslaha ita maslaha ko yaushe in ana ana samun ta to ta fi a je a yi wata jayayya ah, kamar yadda muka sani ana cewa so a sohu khairan ya tibil khairi bayan kammala sasantawar an jefa ƙuri'a inda aka tsayar da tsohon sakataren gwamnatin jihar sa'idu umar a zaman ɗan takarar gwamna da kuma dan tsohon gwamnan jihar sagir a tayar bafarawa a zaman mataimaki yayin da mataimakin gwamna mai ci yanzu wanda shi ma ya nemi kujerar aka tsayar da shi takarar sanata we appeal to you please put back behind whatever is negative from our wanda aka zaɓa takarar gwamna kenan sa'idu umar yake kira ga sauran 'yan takara da 'ya'yan jam'iyyar akan a haɗa kai wuri ɗaya domin a samu nasarar zaɓe na gaba a jihar kebbi an gudanar da zaɓuɓɓukan inda tsohon babban kwamandan sashe na takwas na sojojin najeriya shiyar sokoto wato 8 division manjo janar aminu bande mai ritaya ya samu galaba inda ya doke sauran 'yan takara hudu shi ma da ya nemi haɗin kan abokan karawarsa kar waɗanda abokan hamayya su sa hannu mu ci gaba mu ga yadda za mu kawo ah, hamaya mai kyau ga gwamnati yadda za mu yi kokari mu yi gwada rawan gani mu kwace mulki daga gwamnatin apc ta jihar kebbi duba da yadda ake shirya zaɓukan fitar da 'yan takarar ne ya sa wasu masu shari'a akan lamuran yau da kullun ke ganin cewa kiran da ake yi na samun haɗa kai abu ne da kamar wuya a cewar farfesa bello daudun bada to wani haɗe kai za a yi mutumin da ya zamanta da ƙarfi ya kwata ba ci ya yi ba wannan shi ne babban matsala shi yasa kake ganin ko yan adawa sun zo ba haɗin kai za a yi ba a ba mutane hakkinsu abin da sun ka zaɓa a bar musu a bari mutane su yi zaɓe bisa ga abin da sun ka aminta sun ka yarda da shi wanda an ka zaɓa ya san da cewa jama'a ne suka zaɓe shi ba masu ƙarfi suka ɗauke shi suka ɗora ba A za a yi duniya ga al'amari inda aka irin wannan zalunci a ce wai demokuraɗiyya ta ci gaba da zama haka ba shi yawa kaga matsalar da mun ka samu tattalin arziki ya sha kashi sha'anin tsaro ya sha kashi sha'anin aminci tsakanin shugabanni da su da waɗanda suke shugabanci kaga ya lalace akasarin zabukan da aka gudanar wasu sun samu damuwa saboda sakamakon bai zo musu yadda suke bukata ba yayin da kuma wasu abin ya yi musu daidai muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniya To gwamnatin kamar ta dau aniyar sake buɗe Sodibile babban kamfanin sarrafa alkama a jihar Adamawar Kamarin da fatan zai taimaka wajen sauwaka wa al'ummar kasar wajen samar da burodi daya daga cikin nau'ukan abinci da aka fi amfani da su. Sai dai wata matsala da za a iya fuskanta kamar yadda hukumomin ƙasar suke faɗa ita ce matsalar karancin takin zamani. Daga wunde wakilin murya Amurka Muhammad Bashir Ladan ya aiko mana da karin bayani. An kirkiro kamfanin Sojible a shekarar 1975 a Wasande a jihar Adamawa. Abin takaici a nan shine Sojiblen ya rufe kofofinsa a ƙarshen 1989. To sai dai kuma a cikin 'yan shekarun nan gwamnatin Kamaru ta yi niyyar sake bude wannan kamfani na noman alkama amma kuma tana fuskantar wasu matsaloli musamman tsadar takin zamani sakamakon tashin hankali da ake gudanarwa tsakanin rasha da ukraine abdullahi mansur manomi ne kuma mazaunin yankin adamawa ya yi farin ciki da wannan labari ko da yake yana taka tsantsan da irin wannan alkawari na gwamnati. Wato mataki da gwamnati ta ɗauka na farfado da ainihin kamfanin na wato CDB kamfanin sarrafa alkama kamaru abu ne mai wato kyau sai dai a yaba. To amma kamaru na da wato gwamnatin kamaru da wata hali wadda ainihin yake cewa mutane tuwa ƙwarya musamman ma ni haka. Saboda sai abu ya yi tsami sannan kake ganin kamaru take fitowa neman magancewa take neman take fitowa yawa neman wasu hanyoyi ta daban domin magance ire-ire waɗannan matsalolin da ake fuskanta musamman ma na wato tsadar rayuwa ko sanin kowa ne cewa sakamakon rikici tsakanin ukraine da ainihin rasha ne aka tsunduma cikin wannan halin musamman ma ukraine wacce ita ce tana ɗaya daga cikin waɗanda suke sarrafa ainihin alkama a duniya baki ɗaya to hakan ya sa kasashe da dama suka faɗa cikin wato mummunar hali wannan abu ne mai kyau sarrafa wato alkama domin ganin cewa an maye gurbin a wannan matsala da ake fuskanta na alkamar rasha da kuma ainihi na ukraine eh, to ba abin da za mu yi sai dai mu yaba amma kuma ta wani bangare idan duba na kan wato tunani mai zurfi saboda a koda yaushe kamaru kan fito ta nuna cewa ita eh, na ta yi wani abin alheri abu mai kyau ga al'ummar ta amma sai daga baya kuma abin ya ja da kafa to ka gani ni abin mamaki ne saboda idan ka duba yanzu hakan nan wato fulawa ainihin ta yi tsada eh, saboda ainihin wato ababen da yake faruwa a duniya baki daya idan ka duba a yammacin kasar kamaru sun ɗauki mataki a yanzu ga cewa eh, duk wanda ya bude ainihin wato shago na sayar da biredi ko wanda ke sarrafa biredi da sauransu to fa za su kona saboda mai farashi wato tsadan biredi kuma idan ga kilon biredi ba komai bane wanda ainihin mutum zai iya ci a ce ya koshi to ainihin biredin da ake sarwa a can a dala ashirin na kudin sefan kamaru to yanzu ya haura hadala talatin suka ce hakan nan su ba zai iya faruwa ba wasu manoma sun shawarci gwamnati da amfani da takin takin gargajiya maimakon takin zamani mai ɗauke da sinadarai na magunguna. Hakan zai iya rage kashe kudade masu yawa. Manoma suka ce don gudun tsadar takin sinadarai sun koma amfani da zubar kaji. Idan alkama ita ce hatsin da ake bukata sosai a Kamaru don samar da burodin da ake amfani da su sosai, ministan noma da raya karkara Gabriel Mbairobe yana karfafa 'yan uwansa su koma samfuran rogo ko masara kafin a baiwa dibile damar cimma burinta. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. To ƙarshen labaran duniyar kenan. A gaida Mahmud Lalo da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Zaben fadda gwani na gwamnoni a jam'iyyar PDP a jihohin Bauchi da Gombe ya samar da sabbin fuskoki inda a Bauchi tsohon sakataren gwamnatin jihar barista Kashim Ibrahim shine aka tsaida takarar kujerar gwamna a yayin da a jihar Gombe aka zaɓi Muhammad Jibrin Barde wanda ya yi canjin sheka daga jam'iyyar APC A ɗayan ɓangaren kuma wasu 'yan jam'iyyar APC a jihar ta Bauchi sun buƙaci a yi zaben gaskiya da adalci a lokacin nasu zaben na fitar da gwani da ke tafe. Ga ƙarin bayani daga Abdulwahab Muhammad. Zaben fidda gwanin da ya gudana Bauchi ya gudana ne babu hamayya wato kada ran kada han inda aka kada masa kuri'u guda 655 ga irin jawabin da ya gabatar a bayan da aka bayyana sakamakon zaben. Ina godiya wa jama'an mu na jihar Bauchi especially mutanen mu da suka gana cancanta a bani tiket din takarar gwamna. A gode Allah saka da alheri ba za mu baku kunya ba. Shugaban jami'ar PDP a jihar Bauchi Hamza Koshe akuyan ya ce jama'a sun zaɓi abin da suke so. Jama'a sun fito sun zo sun zaɓa mu da suke so kun gani wannan abun ku ne za ku faɗi abin da aka yi muka mu muka zo muka muka gudanar da wani abu tsarin kashin shine dan takara insha Allah shine dan takara da eh, muka yi declaring mutane suka zabe shi kuma da shi insha Allah za mu je gaji. a jihar Gombe makwabciyar jihar Bauchi yan takara guda biyar ne suka fafata a zaben fidda gwanin wanda da karshe Alhaji Muhammad Barde Jibrin shine ya nasara da ƙuri'u 160 shi dai wanda aka zaben masani ne kan harkokin kuɗi na zanta da shi ta yau da tarho a bayan da aka bayyana sakamakon zaben. sunana muhammad jibrin barde godiya allah subhanahu wa ta'ala na farko za mu yi wannan nasara ne da kuma cin sa'a da jihar Gombe gaba ɗaya ta yi. Wayanda muka fafata da su gaba ɗaya nasara na gaya musu ba nasara na bane nasara na ne gaba ɗaya. A wata sabuwa kuma 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Bauchi sun yi taro da kuma yin kira ga uwar jam'iyyar ta ƙasa da kuma a jihar da su yi wa Allah su bari a yi zaɓe a maimakon ɗauki ɗora. Shugaban taron ya yi ƙarin bayani akan makasudin taron a hira ta da shi. sunana alhaji abubakar umar dan malikin tawaya to makasudin wannan taro dai a matsayin mu na yan jam'iyyar apc kuma mu roki alfarma a wajen uwar jam'iyya ta kasa da shugabannin jam'iyya na jihar bauchi su ba da dama tun da an yi zaɓe an zaɓi delegate yan takara sun fito da yawa to a bar delegate din nan su zaɓa mana dan takarar gwamna. kuna ganin za a yi kamar ɗauki ɗora ne kuke da fargaba ne? to muna fargaban an yi haka mun san cewa mun samu matsala mun samu na kasu shi yasa in ma akwai tunanin za a yi haka muna kiransu don Allah don annabi a bari a yi zabe Abdullahi Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan matsalar zubar gashi wato alopecia a turance. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likita a bangaren fata Dr. Zainab Ibrahim Babba da ke asibitin koyarwa na karamar hukumar Gwagwala da a birnin tarayya Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Barkan mu kadai. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan cuta ko matsalar zubar gashi. Ita cutar zubar gashi wanda a turanci muna ce mata hair ko alopecia yana nufin zubewar gashi din. So um, cuta ce wadda ko dai daga matsalar gashi din ko kuma daga wasu cututtuka mutum zai lura cewa gashin na yana zuba. to shine cutar zubar gashi shin akwai abin da yake kawo matsalar zubar gashi eh akwai abubuwa da dama da suke janyo ta na ɗaya dai abin da zan iya cewa um, akwai kala-kalan cutar um, zubar gashi din um, zai iya zamana kamar misali a ce zubar gashi din na ɗan iya wuri kaɗan akan gashin kai ko kuma ya zamana gaba ɗaya gashin kan ne yake zuba ana iya kuma samu ma cewa zubar gashin na gaba ɗaya gashin jiki ne duk wannan yanayi ne na cutar zubar gashi sannan akwai kuma cutar zubar gashi da take zuwa da tabo wanda muke ce mata scarring alopecia akwai kuma wadda take zuwa mara tabo um, abin da yake kawo tabo shine idan ya zamana cewa ita kofar da gashi yake fitowa daga cikin ta yi dameji an samu matsala a nan wurin to shine yake iya kawo wannan tabo amma idan ba a samu matsala daga kofar da gashi yake fitowa ba to ba lallai ya zamana um, ita ce kamar wadda ake cewa mara tabo ko non-scarring alopecia a turanci. To likita shin ana iya gadon cutar zuban gashi? Eh cutar zuban gashi za a iya gadanta kama akwai yanayi kala biyu wanda ana gadanta um, wanda muke cema androgenic alopecia ana cewa akwai wanda yake shafar maza muna ce mishi male pattern hair loss ko male androgenic alopecia akwai kuma wanda yake shafar mata wanda muna ce mishi female androgenic um, alopecia so za a iya gadon wa'annan akwai kuma wadda ita kuma tana zuwa da abin da ake ce ma kamar autoimmune disease um, ita ce kamar alopecia areata to ita ma wannan ana alakanta ta da cewa wanda yake da dangi mai irin wannan matsalar zai iya samun cutar zubar gashi To likita wace irin cutar zubar gashi muka fi fama da ita musamman a nan Najeriya? To kusan dai a duniya gaba ɗaya cutar zubar gashin da tafi yawa ita ce wannan wanda na ce um, androgenic alopecia wato abinda muka fi sani a hausance da sanko to shi ya fi yawa musamman a manya amma a yara kuma wanda ya fi yawa shine wannan wanda ake ce ma alopecia areata din wanda nake cewa yana da ɗan dangantaka da um, autoimmune diseases shine ya fi yawa sai kuma wani lokacin kamar irin su um, makero muna da yawan makero saboda yanda yanayin um, rayuwar mu take shi ma yana kawo um, zubar gashi musamman a yara shin rashin hutu wato stress yana iya haddasa matsalar zubar gashi? eh stress yana kawo zubar gashi sosai to kuma in aka ce stress wato ba yana nufin aiki da yawa kadai ba mu um, um, stress zai iya zamana daga kamar a ce ciwo wanda ya dade a jikin mutum chronic illnesses ko kuma um, zazzabi mai tsanani mai zafi shi ma kamar stress ne a jikin mutum ko kuma mace da ta haihu bayan haihuwa shi ma ana iya samun zubar gashi saboda shi ma stress ne wannan ko kuma irin abubuwa kamar cutar um, damuwa ta rai irin um, kamar su depression ko psychological um, stress to shi ma duk yana kawo um, zubar gashi to banda waɗannan kuma shi ma um, magunguna kamar na kansa ko kuma um, magani irin na tsarin iyali um, su ma wasu suna iya samun zubar gashi idan suna amfani da waɗannan abubuwa To likita menene ma bambancin alopecia totalis da cicatricial alopecia? Ita alopecia um, totalis abinda take nufi shine kamar wato ma'anar a turance total gaba daya kenan to yana nufin an samu zubewar gashi na gaba daya kan to ita ce alopecia totalis amma kusan sai in ce dan fara da dan koma baya kaɗan akwai abin da muke ce ma alopecia areata to ita wannan alopecia areata yawanci zaka ga zubar gashin haka kama wuri-wuri yake na gashi ba gaba ɗaya gashin yake tabawa ba um, so kaman patch patch ne haka a jikin gashi din so ita ce alopecia areata to idan tafi haka tsanani kuma shine zaka ga gaba ɗaya gashin kan ya siɗe babu gashi kwata-kwata akan to ita ce totalis to kuma akwai wadda tafi ta tsanani duk yanayin su tafiyar su kusan ɗaya ne ita kuma wadda tafi tsanani ita muke cewa wai alopecia universalis so kamar universe gaba ɗaya gashin jiki da na gira da na ido da na um, gemu da ko ina dai na jiki za a iya samun mutum ba gashi gaba gaba daya a jikinsa. Shin ta yaya mutum zai iya kare kanshi daga cin karo da matsalar zubar gashi? Kusan kare kai kaga wanda na riga na ce akwai alamun gado kusan abu ne da kana da shi ba wani abu ne da zaka iya canza shi ba. To amma akwai wasu ɗan abubuwa da mutum zai iya yi da za su iya sa wannan abun ko ya zo da wuri ko kuma ya ƙara tsanani. Misali ko yanayin yadda mutum yake kula da gashinsa musamman kamar mata akwai abubuwa da da muke amfani da da su irin su chemicals relaxer din nan da ake sawa man gashi da ake kona gashi da su to in mutum yana da alamun sanko din in yana irin wannan to sai kaga abin ya zo da wuri watakila a shekarun da ba a lokacin ya kamata su ya zo ba ya zo na biyu kuma irin amfani da ko dai wurin kula da gashi din ma irin su um, kun mai zafi da ake yi a salon haka a miƙar da gashi din musamman mu gashin mu na baƙaƙe gashin mu in ka kula a nannaɗe ike saboda haka in ka kokari ka miƙar da shi abinda zai faru karyewa zai yi to wannan ma yana iya sawa abin ya zo da wuri to kagan aka kiyaye wa'annan abubuwan za a iya cewa za a iya canza lokacin lokacin da abin nan din zai iya farawa amma wanda na gado ne ba wai lallai a hana abin nan din fito um, faruwa ba yawanci kamar maganin kansa da na ce shi ma yana kasbar gashi chemotherapy ana iya sa kamar wani abu da ake cewa kulin kafin a ba wa mutum magungunan saboda ya rage um, abin da zai sa gashi din ya zuba to kuma sannan um, treatment da wuri neman magani da wuri shi ma yana iya sawa kada abin ya ya yi nisa in aka nemi magani da wuri sannan kuma akwai wanda na ce maka ita shi wannan zubar gashi eh, mai tabo akwai wasu cututtukan fata da suke iya kawo wannan matsalan to idan aka duba da likitan fata aka fara magani da wuri aka samu kafin a samu dameji na wannan hanyar fitowar gashi to wala Allah gashi zai iya ƙara fitowa amma in aka riga aka samu dameji ba lallai gashi ya ƙara fitowa ba kuma ta wannan kofar To likita yaya ake magani ko kuma a ce treatment na cutar alopecia? Saboda yanayin cutar zuban gashin daban-daban ne. Mu likitoci akwai abubuwa da dama da muke yi misali kamar masu irin sanko wanda muke ce masanko shi wannan um, androgenic alopecia kamar yadda na ce muna amfani da mayuka da ake shafawa a gashi din da ake yin fara su da wuri kuma um, suna rage um, zubar gashin kamar su minoxidil um, akwai maganin sha wanda ake eh, kamar oral um, fenestride duk magani ne da muke amfani da su sannan ita kuma wancan um, alopecia areata din nan da na ce da su totalis duk ma'aikata su ma akwai magunguna da ake shafa kamar su steroids da na sha da na shafawa ya danganta idan zubar gashin ya wuce kamar kashi hamsin ya wuce kashi hamsin na yawan gashin to sai an sha magani na sha da muke bayarwa idan kuma bai kai um, kashi hamsin ba na gashin akwai magunguna da ake shafawa a kai din wanda zai rage wannan zubar gashin ko kuma gashin ya fito to kuma akwai nai maganan stress shi ma yana iya kawo na faɗi abubuwa daban da su ne suke kawo stress ko zazzabi ne zafi ko mace in ta haihu gashin ya zube wani lokacin gaskiya gashin da kansa ma bayan yan watanni kamar zuwa wata shida zai dawo dan kansa to amma kaga ya kamata idan mutum yana da wannan damuwar ba sai ya shiga yin wasu abubuwa da za su kawo matsala ba in ya ga likita da wuri za a iya ba shi shawarwari kamar wa'ancan gyaran gashi da suke suke kawo matsala da za a iya cewa to mutum ya guje su kar ya yi saboda gashin ya iya samu ya dawo akan kan sama in kuma ba haka ba to akwai magunguna da dama da muke amfani da su da za mu iya ba mutum daga karshe tsakanin maza da mata suwaye suka fi barazanar cin karo da matsalar cutar zubar gashi a gaskiya kusan da maza da mata kusan ɗaya ne e, guzan kashi arba'in na maza ko mata suna iya samun matsalar gashi Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Zainab Ibrahim Babba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir, inda ya ce shirin bankin raya kasashen Afirka na tallafa manoma da dala biliyan daya na rabi domin shawo kan matsalar karancin abinci a Afirka. A gaskiya wannan yunkurin abin yaba ne matuka. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa wannan tallafi ya kai ga manoman karkara. sai sakon shehu adamu rajau ya ce a gaskiya yadda muka ga ana safa da marwa da kuɗi a zaben fidda gwani da jam'iyyun siyasar najeriya ke yi a wannan lokaci hakan ya nuna cewa akwai ciwon kai game da demokaradiyyar ƙasar tamu domin dai matukar tafiyar a haka za ta ci gaba to tabbas akwai matsala sakon haɗin gwiwa daga iso suleiman madatti da magaran tare da sunusu madatti da magaran da babandi mamman bande da hamidu kalala buwadi Khalifa da Sani Mai Lange-Lange wuri da Addahil Fulfuram suka ce mun shigo wannan fili ne domin mun jinjina ga sojojin kasar mu Nijar dangane da nasarar da suka samu akan wasu 'yan ta'adda a yankin tilaferi Hakika abin jinjinawa ne Allah ya ƙara ɗora su akan makiyan zaman lafiya a kasar mu ta Nijar. Sakon da Ziki Ibrahim rugan Malam Shagari tare da Bala Ruwan Kanwa da baban gida IBB Kiyawa da Faruku Mahe Karoga Sokoto suka ce ya kamata idan shugabanni sun yi aikin kirki mu rika saba musu kuma kamar yadda idan suka yi sabanin haka mukan yi tarayya wajen yin Allah wadai wannan dalili ne yasa muke son yin amfani da wannan dama wajen yaba gwamnatin jamhuriyar Nijar bisa tsarin da ta fito da shi na kulawa da masu masassara da zazzabi kyauta babu ko sisin kwabo muna fatan wannan shiri zai dore sakonmu na karshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta jihar Katsina yace sace wasu fadodin coci da wasu 'yan bindiga suka yi a jihar jihar katsina wannan abin takaici ne da allah wadai da fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa da ta addabi mu najeriya da ma afirka baki ɗaya To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. To shugaban Senegal makisar ya ce jarirai goma sha ɗaya sun mutu a wata gobara da ta tashi a asibitin garin da ake kira tf-1 mai tazarar kilomita 120 daga Daka babban birnin ƙasar. Ministan Lafiya Abdullahi Diop Sar ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na TFM mai zaman kansa cewa tangadar wutar lantarki ce ta haifar da gobarar. minista na lafiya wanda ke birnin geneva don halartar taron da hukumar lafiya ta duniya who ta shirya ya ce zai katse wannan ziyarar tasa don ya koma gida ba da bata lokaci ba magajin garin ke babban birnin kasar ukraine vitali klitschko ya yi kiran neman goyon baya ga kasarsa yayin da take fuskantar abin da ya kwatanta a matsayin yaƙi mara kan gado da rasha take yi da ukraine yayin da yake jawabi a gaban taron bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke wakana a birnin davos na kasar switzerland a yau alhamis Klitschko ya ce Ukraine ƙasa ce mai son zaman lafiya wacce ba ta takalar kowa da faɗa sannan tana da burin ganin ta zama mamba a nahiyar Turai. Yana mai cewa abubuwan da suka sa a gaba su ne kare haƙƙin bil'adama, 'yancin 'yan jarida da kuma tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin demokuraɗiyya. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ma Mr. Chang injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.